Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar asabar goma ga watan agustan shekara ta biyu goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel kasar koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami cikin tekun gabar ta gabas wannan shine gwaji na biyar sama da makonni biyu Gwajin makaman na yau Asabar na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ya samu wata kyakkyawar wasiƙa daga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kuma ƙara tabbatar da cewa shi bai damu ba akan gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin gajeren zango da Koriya ta ke. Rundunar sojin Koriya ta kudu ta ce an harba makaman ne daga kusa da yankin Hamhang da ke gabashin koriya ta arewan sai dai babu tabbacin tsawon tafiyar da makamin ya yi kafin ya fada ruwa cikin watanni biyu da suka gabata koriya ta arewa ta yi ta harba makamai masu cin gajeren zango cikin teku saboda tana fishi da atisayen haɗin gwiwar da ake yi tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu a ɗaya bangaren kuma koriya ta arewa na fama da matsanancin fari da bar taɓa ganin irinsa ba shekaru sama da talatin da biyar da ambaliyar ruwa na lokacin bazara lamarin da ke ƙara haddasa ƙarancin abinci duk da cewa gwamnatin ƙasar na kashe miliyoyin daloli wajen kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa domin bunƙasa shirin makaman nukiliyar ta. Ƙungiyar agaji ta IF, wato IFRC ta faɗa wa sashen Koriya na murya Amurka cewa halin da ake ciki na jin kai a Koriya ta Arewa abin damuwa ne yayin da take ci gaba da saka ido akan matsalar fari da ke faruwa wanda ya riga ya haifar da karancin abinci. ba lalle ba ne zaman tattaunawar cinikayya da za a yi tsakanin amurka da china ya faru ba shugaban amurka donald trump ya faɗa manema labarai a jiya juma'a da murya amurka ta tambaye shi ko zai soke zaman tattaunawa da aka shirya yi a nan birnin washington dc trump ya ansa da cewa watakila yana mai tabbatar da cewa an shirya zaman ne a wata mai zuwa amma ko za a yi ko za a soke za mu gani shugaban kasar ya fara wani taron manema labarai na mintuna 30 a fadar white house ta hanyar yin shela cewa ba mu shirya samar da yarjejeniya da cana ba duk da rikicin cinikayyar da ke kara ta'azzara bayan da aka waka kasa cimma yarjejeniyar zaman tattaunawa da aka yi a shangai makon da ya gabata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin kasar somalia ta ce harin bam ɗin da aka kai na baya-bayan nan da ya kashe magajin garin magadishu wata 'yar ƙunar bakin wake ce mai bukata ta musamman ta kai harin wadda wata mace ta biyu ta taimaka mata a wata sanarwa da gwamnatin somalia ta fitar jiya juma'a ta ce matan bi ma'aikatan gwamnati ne da ba a bi tsarin da ya kamata ba wajen tantance su kafin a ba su aiki sanarwa ta ce matan biyu sun ɗauki hutu daga aiki har na tsawon wata guda domin su yi tafiya zuwa yankunan ƙasar da 'yan ta'adda ke rike da ikonsu tashin bam ɗin ranar 24 ga watan yuli wanda ƙungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai shi ya kashe mutane takwas ciki har da magajin garin magadishu abdulrahman umar usman da wasu jami'an gwamnatinsa ana sa ran masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a hong kong za su bijire umarnin 'yan sanda wajen yin wasu zanga-zanga hudu a ƙarshen makon nan baki ɗayansu jami'ai sun dakatar saboda fargaba game da haɗarin da ke tattare da su abinda masu suka ke cewa ƙara daƙile 'yanci ne a yankin da ke ƙarƙashin china an mika takardun izinin yin zanga-zangar baki ɗayansu domin neman amincewar 'yan sanda jami'ai dai sun amince da wani gangami ɗaya tal a wajen shakatawa nan na victoria park ranar lahadi wannan shine ƙarshen mako na uku a jere da 'yan sanda suke dakatar da wani taro na masu ƙin jinin gwamnati a birnin da aka sani da manyan zanga-zanga daga ƙarshe ƙasar india ta yi sassauci jiya juma'a a kashmir domin bayo musulmai waɗanda su ne mafi yawan al'ummar yankin damar yin sallar juma'a duk da haka sai da aka yi zanga-zanga a yankin da ake jayayya wannan yanki da ake rikici a kansa tsakanin india da pakistan yanzu ya share kusan makonni biyar ba a shiga ba a fita cikinsa aka kuma tsinke duk wata hanyar sadarwa kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Nafisa Hayatuddin, Ƙwararren likita a fannin masu larurar kwakwalwa. Ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi a duk shekara a nan Amurka. Dr. Nafisa ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta ta kuma yi bayani akan taron da ta zo. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. to zuwan kina amurka me ya fi birge ki ko in ce me ya fi baki mamaki ko ban dariya ko kila ma ban haushi <laughs> a zuwa ta nan eh. abinda na tunani kafin na zo shine mutanen amurka ba mutunci gare su ba babban oh. tunanin da na rika yi kenan a kaina haka na ni masanya akai ba ne wannan tunanin sai na rika tunanin kaman zan samu kyamata sosai to amma kuma tun da na zo sai na ga abun mamaki shine ko ina na shiga garin da da aka tura ni karatu a eh. New Jersey New Brunswick nan muka zauna eh. gari ne da akwai turawa da yawa a wurin amma kuma akwai bakaken fata ma a wurin amma ba da yawa ba sosai to amma kuma sai na fahimci cewa duk inda ka shiga mutane na sha'awar masu magana da kai suna farin ciki duk wani taimako da ka nuna alamun kana neman taimako to da sauri-sauri za su yi amfani da karfinsu da lokacinsu su ga sun taimaka maka bayan nan kuma abu na biyu da ni kuma to kafin in zo dama ne tunanin to barin in na zo dai na dan jarraba eh. abubuwan da ya tura hannun ni ma dai in ga me suke dan yi in dan taba dan wani abu to da yake yanayi na ba mai son yawan yawo ba ce ko eh. hayaniya eh. so amma abin da na yi tunanin zai mun sauki shine abinci sai na ce to abinci dai ko ina ka je dai dole ka ci abinci haka ne so in naga abinci abin da ban ma taba ci ba a gida zan gwada so kuma tun da na zo abin sha'awa kuma sai wasu abubuwan da ban tunanin zan so ba sai na so su. Duk su shinkafa nan da ake hada da lemun tsami da zama da kyallamishi. Waɗannan da sauƙi. <laughs> A'a waɗannan ban so su ba amma akwai irin abubuwa da za ka ga an hada fruits kankana da eh, cheese da cheese kamar cikui eh. sai ne mamakin cewa na ji daɗin wannan ban tsammanin zan ji daɗin shi ba don ne ya ka haɗa zaki da kuma gishiri gishiri da tsa ya za a haɗa shi yi daɗi to sai kuma gashi na ji daɗin shi. Allah sarki. Mm. To dakta yanzu bari mu koma batun aikin ki. Me ya baki sha'awa ya sa kika karanci fannin masu larura kwakwalwa? To, na yi karatu na da muke karatu na likitanci a Ahmadu Bello University Zaria. Eh. Tun dama ina da kuruciya ta haka ana kokarin a ƙara motivating ina koko in ce a sa in yi sha'awa yin karatu da ya shafi wurin al'amarin mata da ciki da haihuwa. Mm. Da muke makaranta aka sa muka zagaye na karatunmu watan mu hudu a wannan bangare. to amma wannan lokacin <laughs> yanayi na rayuwa na yi aure ga ciki ga menene na haihu abubuwa dai da yawa so ina ga ko wannan ya contribute ne ban ni dai da ne wannan zagayen duk da eh. wata hudu aka ban zuciyata bata amshi ban gamsu ba gaskiya sosai to amma kuma dama ko da ne karatu na gama shi kuma karatun bangaren kwakwalwa sati mm. hudu kadai muke yi a wurin wata ɗaya kenan so muka yi sati hudu da muka yi wannan karatu kawai ga baki ɗaya sai na ji a raina dukka a bangarorin da muka yi zagaye kala kala mm. shekara nawa muna zagaye muna karatun likitanci wannan wata ɗaya da muka yi shi kaɗai na ji kawai ina sha'awa Allah sarki. Gabaki ɗaya babu abin da ya To me ya faru wurin da har ya baki sha'awar ki je ki karatu a wannan fannin? Na a wannan karatu ba zan iya tuna takamaimai menene ba amma da ake bayanin da yake karatun wannan bangare ya dan bambanta da sauran bangarori da ya shafi likitanci ko ko aikin lafiya na jiki saboda bangare ne da muke cewa yana da science kuma yana da ata a cikin shi Mm. dole sai banda karatu na tsari karatu na littafai da wane ne ya mm. kuma hada da hikima sai da hikima da basira da fahimta sai kuma ka buɗe ranka ko ka saki ranka kan cewa ka fahimci me wani yake faɗi ka saurari me wani yake faɗi to abubuwa ne kuma da suna da buƙatar ya zance ne wasu ɗabi'u waɗanda ba kowane likita ba ne ko ku ba karatun likitancin yake baka shi ba a zahiri sai in kai kanka kana da irin waɗannan halayyar to shine yafi maka sauki to da ni wannan karatu da muka yi wannan zagaye wata ɗaya kawai ga baki ɗaya a lokacin ko yan ajin mu za su iya tunawa eh. da an fara wata magana da ta shafi ta fannin kwakwalwa sai a ce ina nafisa ku kira ta taimako bayani to daga nan to kuma na zo lokacin da muka yi karatun na zo na fahimci cewa mutanen nan da ke da laluran nan tsakanina da su ba wani bambanci ni dai a ganina saboda na haɗu da mata waɗanda suke kamar ni Yadda muka yanda na taso rayuwata da iyayena da yan uwana da yino karfin gwiwar da na samu da komai na gaga su to amma kuma yau gashi yau Allah ya jarabce su da lalura irin wannan To masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Dr. Nafisa Hayatuddin da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Mu kuma ma ba kungiya ba ke mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mu ba mu taɓa kiran kan mu kungiya ba. Ka taɓa jin malam ɗan rubuci ya fito ya ce ina so a hamara da gwamnati. Kana shiga ka daina ka ga masallacin juma'a da suke rike hanya. Ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya. kamar haka ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka ɗabbaƙar ko kuma ka haifar da wani abu. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. yayin da wasu daga cikin jagabannin kungiyar da gwamnati ta haramta ta yan shiya wato islamic movement of nigeria ko imm ke cewa a shirye suke su daina muzahara ko kuma tattakin da suka saba yi akan tituna bayan da gwamnatin ta ce ta haramta kungiyar tasu wasu da suka hada da yar shi shugaban yan shi'a din wato suhaila yar shi shek ibrahim zaki suna nuna cewa su ba za su daina yin abin da suka saba ba na fitowa su yi ja da hukuma jin kaɗan bayan ayyana wannan haramcin gwamnatin najeriya ta shugaban muhammadu buhari ta yi sauri ta fito ta ce ba fa ta hana yan shiya yan addini ba ne ƙungiyarsu ce ta haramta to za yanzu shugabannin kungiyoyin addinai da dama da suka hada da bala abdullahi launa izala har ma da wanda ba musulmi ba irin su kadinar john onaikan wato shugaban kungiyar kiristoci masu bin katolika a nigeria da sun fito suna bayyana ra'ayoyi iri-iri kan wannan haramcin da gwamnati ta yi da kuma ci gaban da ake yi da rike shugaban yan shiya din ibrahim zaki saboda irin fargabar da ake yi na cewa wannan tarzoma ta yan shiya da gwamnati na iya jefa najeriya a cikin wani tarniki mai kama da na boko haram yasa abin yake ta janyo hankalin mutane ciki da wajen najeriya yanzu haka ma da muke zancen nan da ku rahotanni sun ce shugabannin 'yan shiya din sun garzaya kotu domin su kalubalanci shi wancan haramcin da aka ce a yi musu kamar yadda zamu ji a wannan shimfiɗar da nasiru adamu hikaya zai mana almajiran ibrahim elzazzaki sun ɗaukaka karar haramta su da kotu ta yi bisa buƙatar hakan daga gwamnatin najeriya yan tafiyar ta shiya imn a takaice sun bayyana haka ne bayan matsayar da yar jagorar su haila elzazzaki ta fitar a wani faifan bidiyo tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da ma tattaunawa babban almajirin elzazzaki muhammad ibrahim gamawa ya fara bayyana ɗaukaka kara kafin sharhi kan matsayin na suhaila yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun ɗan wani haramtaccen haramtarwa suna kotu ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka ba mu shawara aka ce wai magana in tana kotu ba a yin ta sai kotu ta gama to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu za ta kama mai sauti mana za ta kama mai magana da mu kai kowa alama ko wanda ya saida mana ruwan sha dan kar mu sha mu shi ma za a kama ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu babbar kotun kaduna za ta duba batun bada izini ga yalzazzake ke tafi asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko ko a lokaci ne zai nuna. Nasura da Malika marar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaishe ka Nasiru, to akan wannan lamarin na 'yan shiya ne shi Nasiru ya shirya mana wannan muhawara da za mu so ma yi a yau akan wannan rikici na 'yan shiya da gwamnatin Buhari. Ina tare da Muhammad Ibrahim Gamawa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin Malam Ibrahim Elzazzaki ne kuma kakakin musamman ma wannan muzahara da ake a Abuja. Sai kuma Comrade Ali Waziri wanda masani ne na harkokin tsaro. Farko Muhammad Ibrahim Gamawa faɗa mana kwanaki mun yi hira da kai ka bayyana cewa ba za ku daina fitowa wannan muzaharar ba. Zuwa yanzu kun sauya matsaya ne ko kuna kan bakanku. A'a abubuwan da muke yi su ne nuna alhininmu da rashin jin daɗinmu da abubuwan da ake mana waɗanda yake sun saba ma dokokin Najeriya. a kusan mu kaɗai ne wanda kotu ta ce a yi mana adalci aka yi tsene ne a mana adalci to duk waɗannan abubuwan da suka faru suka tafi mana sai muka ga mu kuma ba masu ɗaukar makami ba ne sai muka ce to bari mu da hanyar da ta dace wanda duniya ta sani mu fito mu muzaharori mu rike dan alluna da muka rubutu a kai kamar da muke tuna wa shi shugaban ƙasa buhari cewa ya rantse zai kare dokokin najeriya cewa kotu ta ce a saki malam zazzaki kuma ya kamata a bido kotu to ma dama ba wata kotu a najeriya da ta haramta fitowa a yi muzahara cikin lumana da kwanciyar hankali sai za mu ci gaba da bin wannan gwargwadon yadda hali da muke kokarin daukar wannan shiri na ga wani hukunci na babbar kotun tarayya da ke ma ayyana ita wannan tafiya ta malam ibrahim elzazzaki wato islamic movement in nigeria hmm. cewa haramta tafiya ce shin kaga wannan sanarwar eh na gani amma mu abin da muke faɗa kungiya suka haramta mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi muna yin abubuwan mu ne da muka fahimce su alkur'ani da hadisi gargadin iya fahimta ne idan aka ce an haramta kungiya to lalle mu ba mu taɓa kiran kan kungiya ba Muhammad Gama abinda aka ta Islamic Movement in Najeriya wacce kuma ita ce tafiyar Malam Elzazaki ta ka haramta aikinta a Najeriya. Eh to amma idan ka karanta abin sun ce kungiya ce wanda suke kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma shi ne ga ba mu din bane in mu ne kan muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne aka ɗebi a jama'an mu da ransu da raunukan su aka ji aka binne a rami guda mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana turkusa mana ana kashe mu da mu ɗauki makami ba eh, comrade ali wazir me za ka ce kan yadda ita tafiyar malam ibrahim el ke yin muzaharori ko zanga-zanga Eh, saboda sakin shi malam din to assalamu alaikum warahmatullah eh, eh, Man nasu ina godiya da kokarin saka ni a cikin wannan tattaunawa na tsakan yauya dan uwana ina muka barka da zuwa Watan Malam mm, Nasir Elikaya muna da abubuwa laifuffuka guda biyu kuma muna da kuma abubuwa da suke kawo tannika a ƙasa guda biyu. malami ya yi magana cewar su kaɗai ake zalunta su suke aka cutar da su ake cin zarafinsu watan babban abun ma wai shin ma menene shi'a kaga shi'an nan a najeriya ta su biyu akwai shi'a ta shek hanza lawal wanda yake eh, shi ya yarda da gwamnati da tsarin gwamnati da kuma dokokin gwamnati kuma yana nan a jihar kaduna kuma yana gudanar da sa ba iri ɗaya da shi na malam ibrahim alzazzaki ba ni a fahimta ta kuma akwai kuma tafiya ta malam ibrahim alzazzaki wanda take fakewa da yamun shi'a islamic movement of nigeria take gudanar da abubuwata take kuma a yin abubuwa da waɗanda bai cancanta ba da wanda ya cancanta misali ni dai na bi diddigin al'amuran nan tun daga kashe 'ya'yan ah, malam da aka yi na farko a ah, lokacin da jonathan ke mulki da kuma abin da ya faru na biyu lokacin da Buhari ya zo kan mulki. Zan baka ita gundarin ita wannan Islamic Movement of Nigeria na Malam Ibrahim Elazazzaki ta ɗauko salo ne na wata tafiya. To Malam Ibrahim Elazazzaki da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyan shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hamɓarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyu ya saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kau da gwamnati da take kai. Amma da a ce Malam Ibrahim Elizabeth ya ce ni dan shi'a ne ina bin aƙidar shi'a ba na movement ta irin neman karɓe gwamnati eh, ko ta hanya. To ba na wannan movement ɗin. To wannan abin zai ba shi dama ya addininsa ina ina zuwa ina tafi kuna ka ji wani abu guda ɗaya. Zai ba da dama ya addininsa ya daga dama kamar yanzu alal misali zan baka Malam Nasiru Elekaya. akwai malam shek an yi rubutu a ƙasar nan babban malami ne wanda yake da mabiya ya da tsarin gwamnati ya da abin da gwamnati take yi kuma yake yin abu bisa kan doka ka taba jin malam ɗan rubutu ya fito ya ce yana so a hambar da gwamnati ko kuma yana musu abu na zalunci akwai shek uh, abubakar gumi a ƙasar nan har yi wa fati shi ma ya yi gudanar da abubuwansa yana da yana da mabiya masu ɗimbin tarin yawa a ƙasar nan haka ba ya abu na sauran su ina ina so ina so saka kanmu dan dan ya tsaya bari in sauka bari in sauka bari in sauka ya kamata ah, da maka martani kamar bari in sauka bari in sauka bari in sauka minti dan Allah man Nasiru ya lika ah, akwai point da nake so in raising eh ah, mun zaka ka rike point din kada kai ni kada Muhammad Ibrahim ka ji abin da ya faɗa mayar masa amsa me eh. kake ce Eh, na ɗaya shi kwamarin ne ba malami ba ne ya kawo maganin asalin shi'a to wannan da wannan za a yi da sai a nemo malami ne magana da shi wannan ya tsinci abubuwan da yake biyu ne a wajen waɗansu mutane da ba kuma fahimci tarihi ne kuma tarihi ba sai malami eh, eh, zai iya kawo tarihi eh, ni ni ban ce ban ce malami ba ni ban ce ni kai na malami ba ban ce kai ni masani ne akan abin da ya shafi tsaro da kuma bibbi abubuwan da yake faruwa ni kuma ina da iko in yi bincike in bi nazarori da sauransu ni ba yawwa lokaci na ne zan maida masa martani na farko mu ba san wani wani Abdullahi bin Saba'a ba da akwai shi da shi ya fara koya mana shi a damu yi tun ruwa muna zuwa wajen sa muna da muna masa addu'o'i da ya shirya da wannan hanya amma babu shi sai kenan na biyu kuma ka ce waɗansu da su yarda da gwamnati ban san wanda bai yarda da gwamnati ba ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya je kotun ƙasa ba ban san rashin yarda da gwamnati a gun wanda ya yi wanda ya je kotun kasa a kasar a kotun kasar na Abuja a kotun kasar na Abuja ta ce ta ce ina jin ka ka saurare ni mana tukunna ai mu muka fara zuwa kotu in akwai kotu ne da ake bin umarnin ta me yasa ba a bi umarnin kotun farko ba na biyu kuma shek jirgin da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo fasfo din nan na kasa muke muke amfani da shi shi kuma hamza lawan da kuke faɗa da almajiri ne na mala a jirgin shi yau bisa ga waɗansu dalilansa ya buƙaci ya biya nan yayin mu muna jefa ƙuri'a dama gwamnatin najeriya ta ce ita gida maka bisa ga wanda kuke da ba dole bane ce ka zaɓi wani ba wannan zaɓe na ƙarshe an nuna ɗan gidan malam jirgin ya je yana zaɓen wanda ya ga dama. To madalla, to wannan zuman taɓa kenan na muhara da muka soma kan rikicin 'yan shiya da gwamnati a Najeriya. Idan mun dawo makon gobe ne za mu daɗa tsuduma sosai cikin wannan al'amari ne da za ku ji ma bambancin shari'a da ake yi wa shi alzazzaki a Kaduna da wacce ake masa a Abuja. Ha kuma za mu ji me ake da shari'a shi alzazzaki din da wacce aka taba yi wa shugaban 'yan awarin Najeriya na Iyamarai wato udumegu juku. da kuma hujjar yan shi'a na garwaya maza da mata idan sun fito suna kan tituna yanzu kan madadin su bakin namu muhammad ibrahim gamawa da kwamarar ali waziri da kuma musamman shi nasiru adamu hikaya aliyu mustapha sakwato ne a washington sai an jima madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya. Muxa Fábio. كم وعاني بسن عذابي طول ما انا نايم برسل خطابي مشفع